hannunka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وأما بعد جماعة masu sauraron mu مودة وراكة ركوم ساكي da kuma sake saduwa da ku da muke farawa da karatun Ƙur'ani mai girma da kuma fassararsa da irin nasoyin da ke cikinsa da fatan Allah ya ba mu ƙarfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira amin su amin kuma yau ma kamar yadda kuka saba ji ni ne Tijjani ma da magaram zan kasance tare da ku daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa da Allah maɗaukakin sarki كتاب الله الخير أحياني بقلبي نوره يسري To madalla masu saurare za mu fara shirin na yau ne tare da sauraron karatun ayata ashirin a cikin suratun Luqman. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير yanzu ba kwa ganin cewa Allah ya hore muku abin da yake cikin sammai da kuma abin da yake cikin ƙasai, ya kuma cika muku ni'imominsa na sarari da kuma na ɓoye? Daga mutane kuma, akwai waɗanda suke jayayya game da Allah ba tare da wani sani ko wata shirya ba, ba kuma tare da wani littafi mai haskakawa ba. A cikin shirin da ya gabata na siyoyin Lukumanu ga ɗansa a fagen aƙida. dabi'u zamantakewa suka ƙare. A cikin wannan shirin aya kuma da muka saurara an dawo kan maudu'in da aka fara kafin waɗannan nasiyoyi da suka shafi sanin Allah, kuma wannan huɗuba ce ga dukkan mutane. Ubangiji ya halicci sama da ƙasa ta yadda ya tsara su su kasance masu hidima ga ku mutane. Tsarin ɗabi'a kamar rana da wata a sama, juyawar ƙasa ko juyawar ƙwallon duniya sharaɗi ne da ke tsaya rayuwar mutane, ruwa da teku, nau'in ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa da na samanta. nau'in dabbobi na doron ƙasa da na cikin ruwa, nau'in itace da tsirrai gami da albarkatun noma, dukkan waɗannan ababe an halicce su ne domin mutane. Wasu daga cikinsu kai tsaye suna ƙarƙashin kulawar mutane, wasu kuma cikin ikon Ubangiji amfaninsu na isa zuwa ga mutane. Ƙari ga waɗannan ni'imomi na zahiri da ke biyan bukatun jikin mutum. Ubangiji ya aiko ma'aika da annabawa tare da littattafai waɗanda suka kasance bukatun tunani ne da na ruhin ɗan adam baki ɗaya, da kuma suke yin sanadiyar ɗaukaka da kuma kamalar mutum. Amma duk da wannan ni'ima da Allah Maɗaukakin Sarki ya hore wa bayinsa a cikin tsawon tarihi maimakon su yi godiya game da waɗannan ni'imomi sai dai zalunci da kuma bujirewa wannan ni'ima da kuma bijirewa godewa Allah maɗaukakin sarki sai kuma cutar junansu da kuma samawa kansu zalunci a tsakaninsu daga cikin wannan ayar zamu ilmantu da abubuwa guda uku kamar haka abu na farko mutum tauraro ne a tsakanin halittu, sama da ƙasa da abin da ke cikinsu, an halicce su ne domin hidima ga mutane. Abu na biyu, ni'imomin Ubangiji ga ɗan adam masu yawa ne kuma nau'i daban-daban ne, na zahiri ne ko na baɗini, domin haka menene ya sanya mutum ba ya gode wa Ubangijinsa? Abu na uku, Bahasi ne na jidali da jayayya zai kasance mai amfani ko kuma maras amfani, domin kuwa idan ya kasance bisa tushen ilimi da hankali da na ɗan adam ko kuma shiriya da littafin Allah, to wannan bahasi da jidali yana da amfani domin kuwa ana son shi ne domin samun shiriya idan kuma ba haka ba to an kauce ma hanya da kuma taɓewa. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari karatun aya ta 21 a cikin wannan sura ta Luqman. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير idan kuma aka ce da su ku bi abin da Allah ya saukar sai su ce a'a mu muna bin abin da muka sami iyayenmu ne a kansa, yanzu ko da ya zamanto yana kiransu zuwa ga azaba ta wutar sa'ira? A cikin ayar da ta gabata mun bayyana cewa waɗancan sun kasance masu shakku game da Ubangiji ba tare da wani dalili bayyananne ba, wannan aya kuwa na cewa dalilin da dama daga cikinsu shine kiyaye al'adu na magabatansu da kuma biyayya ga mutanen da suka gabace su. Waɗannan mutane ba shirye suke ba su bar addinin magabatansu dansu da kuma magabatansu ba, a maimakon su goyi bayan shiriyar Ubangiji, sai suka bi bayan abubuwan ƙarya da iyayensu suka kasance a kai tun da, a yayin da hakan tunanin su ya kasance maras kyawu kuma na Shaiɗani ne da zai yi sanadiyar su a wannan duniya su kasance taɓaɓɓu a ranar lahira ma su kasance a taɓe da kuma shiga cikin wuta daga cikin wannan ayar za mu ilmantu da abubuwa guda uku kamar haka na farko da ya yi ɓangaranci na addini kan aƙida maras kyau da magabata suka yi imani da su biyayya ido rufe na daga cikin ababen da suka hana karɓar gaskiya da kuma suke hana hankali da tunanin mutum fahimtar gaskiyar. Abu na biyu, kiyaye kayan tarihi da al'adun al'umma na da kima matuƙa bai yi karo da hankali da addini ba, idan kuwa ba haka ba ya kan iya zama sanadin faduwar al'umma. Abu na uku, kowane lokaci kuma cikin kowane yanayi, Shaiɗani a na kiran mutum zuwa ga mugunyar hanya da kuma taɓewa da kuma mugunyar aƙida don haka mu yi hankali. Allah subhanallah Allah hamdan lillah Allah subhanallah Allah hamdan lillah Allah subhanallah Allah hamdan lillah Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari karatun aya ta ashirin da biyu zuwa ashirin da hudu a cikin wannan sura ta Luqman. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ wanda duk kuwa ya miƙa kansa ga Allah yana kuma mai kyautatawa, to haƙiƙa ya yi riƙo da igiya kwakwara kuma ƙarshen al'amurra zuwa ga Allah ne, duk kuwa wanda ya kafirta, to kada kafircinsa ya ɓata maka rai, zuwa gare mu ne kawai makomarsu take, sannan mu ba su labarin abin da suka aikata, haƙiƙa Allah masanin asirin zukata ne. za mu jar da su daɗi ɗan kaɗan sannan mu tilasta musu zuwa ga azaba mai ƙwari. Waɗannan ayoyi dangane da da'awar Ubangiji sun kasance mutane zuwa kashi biyu ko kuma sun kasa mutane zuwa kashi biyu waɗannan ayoyi da ke magana dangane da kira zuwa ga Ubangiji sun kasa mutane zuwa kashi biyu, kashi na farko sun karkata zuwa ga Ubangiji gaba ɗayansu, kuma sun mika wuya tare da sallamawa zuwa ga reshi Ubangijin talakai kashi na biyu kuwa sun zaɓi hanyar jayayya da juya baya game da kiran Ubangiji, lamarin da ya kai su ga kafircewa ga Allah Maɗaukakin Sarki da kuma taɓewa. Kashi na farko sun yi riko da igiyar Allah madawwami da kuma ta shirya zuwa ga Ubangiji, kuma sun bi hanya ta gaskiya, kuma su ne masu aikata alkhairi da kuma kyakkyawan hali da kuma kyautatawa zuwa ga wasunsu, kuma kyakkyawan sakamako na jiransu. Su kuma ba kashi na biyu ko da sun amfanu da wannan duniya da kuma daɗinta to a ƙarshe za su samu mummunan sakamako kuma a duniya da lahira za su fuskanci damuwa da wahalhalu nau'i-nau'i kuma iri daban-daban a duniya nau'i daban-daban haka zalika a lahira ma wani irin nau'i na azaba na jiransu Duk da cewa kafirai suna cutar da annabawan rahama tsira da amincin Allah ya tabbata gare su kuma ba za su ji daɗi ba domin za su fuskanci azabarsu to sai dai ma'aiki tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma allah alayen gidansa tsarkaka ya kasance mai damuwa game da halin da za su shiga na kaucewa hanya amma hakan ba shi da wata fa'ida saboda sun zaɓi hanyar ɓata da kansu kuma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da kuma allah alayen gidansa tsarkaka ba zai iya tilasta musu yin imani ba daga cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa uku kamar haka na farko idan dukkan halittu na duniya sun miƙa kansu ga ni da kuma bin umarnin Ubangijinsu, kuma Allah Ta'ala ya sanya su su kasance ƙarƙashin ikon mutum, to me ya sanya mu mutane ba mu miƙa wuya ga Ubangiji. Abu na biyu domin kare matsayarsa mutum a duniya yana zaɓen abin da zai yi garkuwa da shi, ko ya yi garkuwa da wasu mutane, ko kuma ya yi da wani abu, shi kuma mumini da Allah Maɗaukakin Sarki kawai yake garkuwa kuma a wajensa yake neman mafaka, domin su mumane suna riko da igiyar Allah madawwamiya kuma su yi aiki nagari da hakan zai sanya su cimma hanyar tsira a cikin wasu ruwayoyi an bayyana cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka da shugabannin shari'a guda goma sha biyu na iyalan gidan ma'aikin Allah tsarkaka su ma igiyar Ubangiji ne suka riƙe kuma da ita suke dogaro domin tafarkin Allah shine tafarkin shirya a gare su da kuma mu gaba ke ɗaya. Abu na uku a rayuwar duniya mu zaɓi hanyar da za mu bi bisa hangen abin da zai zo kuma zai komo kuma zai sa mu samu tsira duniya da lahira kuma yin tunani domin ƙarshen rayuwa mu kasance masu samun sakamako na kirki ba azabar Allah a gare mu ba to masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin ne a madadin dukkan waɗanda suka tallafa a cikin wannan shiri har ya kammala ni tijjar malam da malaka da na shirya kuma na gabatar da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu